واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi نبجي darasi كتاب قلوب المرام من أدلة الأحكام لذلك ابن حجر الأنصاري يوزان سؤال قارة بيان أكان زكاة الفطر إن شاء الله wato za mu karanta hadisi na 649 هو حديث ƙarshe da وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن تربو حديث لدى أبو سعيد الخدري صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله مدد في يسار قال كنا نعطيها في زمان النبي wato abu da kudiri ya ce mun kasance mu sahabbai muna bayar da katin fitori a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garai muna bayar da zakatun fitori sa'an min ta'ami sa'i guda na kowane irin abinci muna ba da sa'i guda madadin zakatun fitri na mutum daya sa'i guda na kowane abinci au sa'an min tamrin ko kuma sa'i guda na dabino au sa'an min sha'irin ko sa'i guda na hatsin sha'ir au sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na busashen inabi shine zabib mutafakun alai wannan hadisin yana sahihul bukari da kuma sahihul muslim wato al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin cikin kitabu zakat babu sadaqatul fitr ka'un min ta'amin wannan dalilin ya sa al-imam al-bukhari ya bayyana sunan cewa zakatul fitr sa'i guda ne na kowace abinci sa'i guda na kowace abinci saboda wannan lafazi na abu sa'idin al-khudri sa'an min ta'amin wannan dalilin ya sa imam al-bukhari ya yi babi a kan cewa shi zakatul fitri ita zakatul fitri ba ta tsaya kan wani nau'i na abinci sa'an min ta'amin sa'i guda ne na kowane abinci hadisi na 1506 da kuma babu sa'in min zabibin hadisi na duku da ɗari biyar da takwas hadisin yana sahi da musu wato mutafakun alaihi don mahajar ya ce wa fi riwaya ce a wata riwaya kuma hadisin din na abubuwan kudari a wata riwaya ita ma tana cikin sahihul buhari da kuma sahihul muslim abu sa'idin kudari ya ce hausa an min afifin ko kuma mu bayar da sa'i guda na cuku عند عيكي شيء مشكلة هذا يجب أن يكون مكان العرب ومجلة لغرفو شاكينا تريد شرين دمير شيء يتخذ من اللبن المقيم وطنون تذكر و أثامر دا عديد عيكي شيء مشكلة suna yin haka saboda samun wani nau'i na abinci daga cikin nuna abu sa'id al-khudri yana tabbatar mana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ake rikon sa a matsayin abinci ana fitar da zakatu fitri daga cikin sa don haka yasa ya fara bayani akan nau'in da nau'in abin da ake riko a matsayin abinci yace sa'an bil ta'amin sannan ya kawo sauran nau'uka na abubuwan da ba a fitar da su a matsayin abinci kamar dabino kamar sha'ir kamar zabibi mutane ba su dogaro da waɗanda a matsayin aiki amma dai abu na farko shi ne ainihin haddi wanda mutane suke dogaro da shi wannan dalilin ya sa ya fara gabatar da bayani a kansa har ma ya kawo ga bayani da cewa shi kansa ciku wanda ana yin sa ne da nono daga madara ake samun sa wanda ba a dogaro da shi a matsayin abinci amma duk da haka ana cin zakatul fitr daga cikin sa ibn hajar yace kala abu sa'id sai abu sa'id kudiri ya ce amma ana ni dai kam fala azalu ukhrijuhu ba zan gushe ba ina fitar da zakatul fitri kama kuntu ukhrijuhu fi zamanin rasulullah kamar yadda na kasance ina fitar da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da jin magana ta tafin akwai abin da ya sa ya faɗi wannan wato yayi wannan magana din akwai sababi sababin magana ta yana cikin lafazin imamu muslim wato ya sa imamu muslim yana kitabu zakati babu zakatin fitri alal muslimin hadisi na tamanin. abu sa'id na kudiri ya yi bayani dalilin da ya sa ya wannan magana wato dalilin da yasa yace shi ba zai bar fitar da zakatul fitri kamar yanda ya kasance yana fitarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci gaba da fitar da zakatul fitri a kibbar da yake fitar da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam. wato labarin shine yanda hadisin ya zo da tsawo abu sa'id al-khudri yace kunna nukhriju idh kana ina rasulullah a lokacin da manzon Allah yake cikin mu Abu Sa'id al-Khudri yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai lokacin muna tare da shi mun kasance muna fitar da zakatul fitri kunna nukhriju zakatul fitri an kulli sagirin wa kabir muna fitar da zakatul fitri ma kowane babban mutum da kuma karami wato yaro da babba kurrin aw mamdudin mai yanci ko kuma bawa abinda muke fitarwa sa'an min ta'ami sa'i guda na abinci a madadin kowane mutum bayan ya faɗi wannan sai abu sa'inin kudiri ya ce sa'an min au sa'an min sha'irin sa'an min tamrin sa'an min zabibin kamar yadda hadisin ya zo cikin ulugul bara ko dai mu fitar da wato sa'i guda na sha'ir ko sa'i guda na dabino ko sa'i guda na abinci ko na zabib falam nazal nukhriju ba mu gushe ba muna fitar da zakatu fikir a wannan siffa din hatta qadima alaina muawiya ibn abi sufyan har sai da muawiya ibn abi sufyan ya iso madina domin muawiya ibn abi sufyan yana zama ne a syria da makka nan ne hikmatar musulunci a wannan lokaci zamanin shi ne shugaban musulmai gaba daya ya kamo hanya zai tafi aikin haji da ke hajjan au mu'tamiran ko dai zai tafi aikin haji ko zai tafi umra kamar yadda hadisin ya zo da lafazi biyu din wato muawiya ya fito daga sham zai tafi aikin haji sai biyo sama jina fa kallama an-nas 'ala al-minbar sai ya yi magana da mutane a kan mimbari tun da shugaban musulmai ne ya zo gari jama'a za su so su ji bayaninsa don haka ya sa ya yi jawabi ga mutane a kan mimbari fakana fi ma kallama bihin nasu abu sa'id al ya ce cikin bayanin da muawiya yi wa mutane an qala inni ara anna muddayn min samra'i sham ni ina gani inji muawiya ni ina gani mudu biyu na alkamar siriya akwai bambanci tsakanin alkamar siriya da kuma alkamar da take yankin al-hijaz shi yasa aka kira ta samra'u sham saboda launin ma ya bambanta tana launi kamar tana da duhu wato tana da duhu fiye da ainihin alkamar da take kasar yankin hijaz saboda haka darajanta ya fi darajan ainihin hatsin da ke garin yake yankin abijar sai mu'amala shi a ganinsa Mutu biyu na alkamar yankin siriya ta asilu sa'an min tamri yana daidai da sa'i guda na da biyu mudu biyu na alkamar da take yankin sham yana daidai wato da ainihin sa'i guda na da biyu haka yana nuna cewar rabin sa'i na alkamar syria yana daidai da sa'i guda na dabinon madina saboda darajar wancan alkama din da suke yankin siriya abu sa'id al ya ce fa aqadan na su da rika saboda haka sai mutane suka dauki wannan fatawa wannan fahimta ta muawiya bin abi sufyan kala abu sa'id ne sai abu sa'id al ya ce fa amma ana ni kam fala azalu ukhrijuk ba zan gushe ba ina fitar da zakatul fitri kama kuntu ukhrijuhu abadan ma kamar yadda na kasance ina fitarwa har abada kamar yadda nake fitarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan bar fitarwa a wannan kusa ba har abada matukar ina dare wannan hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim da wani lafazi da ya zo cikin sunan eh, ibn majah kitabu zakati babu sadaqatul fitri hadisi na 1829 abu sa'id al-khudri yace la azalu ukhrijuhu kama kuntu jiku ala ahdi rasulillah ba zan kushe ba ina fitar da zakatul fitri kamar yadda na kasance ina fitarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadan ma'ish har abada matakar ina gani kaga kenan wannan ya ba mu fahimta da aka samu a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da zakatul fitr abu sa'id al-khudri ya karanta da mu yadda ake fitar da zakatul fitr a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kawo zamanin muawiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda a zamanin muawiya ya ga cewar akwai bambanci tsakanin alkamar da take yanki na siriya yani alkamar shari a kan alkama da take yankin alhijar wancan alkama da take yankin siriya tana da daraja tana da daraja ta fi ainihin alkama da take yankin alhijar saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce a fitar da sa'i guda na alkama wancan alkama ta siriya rabin ta saboda darajar kada yi la'akari da kima kimar rabin alkama ta siriya tana daidai da wato sa'i guda na alkamar da take yankin arija wannan ya sa musa ibn kuduri ya ce shi ne ba zai bar abin da ya tarar da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi ba ibn hajar da sharhin wannan magana ta abu ibn kuduri cikin fathul bari mujalladi na da saba'in da hudu yace wa ka'anna al-ashya allati thabata dhikruha fi hadith abi sa'id abinda abu sa'id yake nufi shine abu sa'id al-khudri wadannan abubuwa da ya kirga su gaba daya lamma kanat mutasawiya fi miqdar ma yukhraj minha annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa dabino sa'i guda ne sha'ir sa'i guda ne zabibi sa'i guda ne duk wani abinci sa'i guda ne har ma akwai malaman da ke ganin sa'an min <clears throat> min ba'amin din nan <clears throat> yana nufin sa'an min alkama wato sa'i guda ne na alkama abinda abu sa'id ne yake nufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bambanta kimar abinci ba <clears throat> kowane irin nau'i na abinci sa'i guda ne za a ba da shi a matsayin zakatul fitr ma ma yukhalifuha fil qima domin idan aka ce sa'i guda na dabino za a kimanta farashinsa da sa'i guda na alkama bayan da za a yi kudin su ya zama daya amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi la'akari da darajar nau'in abincin ba dukkan su ya bari a matsayin sa'i sa'i ne komai darajar abinci sa'i guda za a fada na kusa irin ne ce yanzu shi mu'awiyar da ya taho da wannan fahimta cewa wancan alkama darajar ta tana da yawa saboda haka rabin sa'i ya wadatar kamar gyara yake ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi yake fahimta don haka shi ba zai bar fitar da zakatun fitiri kamar yadda yake fitar da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان أبو yana nuna cewa. kowane irin jinsin abinci ne idan za a zakatu da cikin daga jikinsa sa'i guda ne komai darajarsa don haka yasa yake sa'an min ta'amin sa'i guda na kowane abinci fala farka na sun tafi wa gaida babu wani bambanci tsakanin nau'in alkama da wani nau'i da wannan ita ce hujjar al'imamu shafi'i da malamai da yawa akan cewa ba a la'akari da kimar abinda za a fita na zakatun fajiri to amma wannan fahimta ta muawiya ba shi kaɗai ya tafi a ta ba daga cikin sahabbai akwai abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda lamma kana amiran basra ya taba zama gwamna a yankin basra zamanin sayyidina ibn abi talib yana shugaban musulmi yana gwamna a yankin basra wanda ibn hajar ya yi magana kan labarin abdullahi ibn abbas cikin fatul bari ya ce bayyana lafin an na sa'un min tamrin da an kada sa'in min dole a sunan nau'in alkama da ake kiransa alburu shi ma yana da daraja saboda haka idan aka samu rabin sa'insa ya wadatar amma idan da biyu sa'i guda ne idan alkama ta alburru ne rabin sa'inta ma ya wadata saboda haka jama'a suna fitarwa zamanin abdullahi ibn abbas ya yi la'akari da kimar dabino da kuma wannan hatsi na alburru ya ga cewar hatsi na alburru ta tana da yawa saboda haka ce a ba da rabin sa'i kawai kaga fahimtarsa ta dace da fahimtar muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu ta. to ana nan sayyidina ali ibn abi talib ya taho basara wara'a ruhasa afari ya ga cewa kayayyaki sun sauka farashin kaya ya sauka lokacin da shi ta na ali ya taho ya tarar da cewa alburru ɗin da abdullahi bin abbas yake a bada rabin sa'i yanzu kuma darajarsa ta faɗi ta dawo daidai da sauran na'uka na alkama sayyidina ali bin abi talib ya ce wa musulmai ij'aluha sa'an min kulli duk wani nau'in abinci ku fitta sa'i guda kawai kaga shi ma ya dawo ga ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina ali ya tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta kafin ya bar duniya فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك وأن الشيء cewa شيء سيدنا علي شي كانسا yana da fahimtar babu da fi a yi la'akari da kima idan ya zama to akwai wani nau'in abinci da yake da daraja mai yawa to ba sai an kai gaba da sa'i guda ba ana iya ba da rabe sa wato shi ne mudun na biyu rabe sa'i saboda kimar wannan abincin daidai da fahimtar Abdullah bin Abbas tunda yana gwamnansa ya hukunta haka da dai a ce wannan abin da Abdullah bin Abbas yayi ba daidai bane sai Ibn Abi Talib tsawatar masa illa dai daga bayan sai Ibn Abi Talib ya gaya wa mutane ku dawo ga ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar mutane a kai shine su duka ba da sa'i guda na kowane abu mu ci gaba ibn hajar ya ce wali abi dawo a riwaya ta al-imam abu dawo kitabu zakati babu kam yu'adda fi al fitr hadisi na dubu da da dari shida goma sha 1617 abu sa'idin kudiri ya ce la ukhriju abadan illa sa'an ni ba zan taɓa fitar da zakatul fitiri ba har abada sai dai sa'i guda haka manzon Allah ya gaya mana haka kuma ya rasu ya bar mu a kai wannan riwaya tana cikin sunan dara kufuni ta kitabu zakatul fitiri babu zakatul fitiri hadisi na dubu biyu da da saba'in 2071 tana sahihu ibn Khuzaima hadisin 2419 kamar a sahihu ibn Khuzaima Abu Sa'id al-Khudri lokacin da ya faɗa wa tabi'ai almajiransa waɗanda suke sauraron sa lokacin da ya gaya musu wannan labari game da zakatul fitri yanda tsarin ta ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda har aka samu shigowar sabuwar fahimta a kanta shine zamanin Muawiya bin Abi Sufyan lokacin da ya faɗa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma abu sa'idun al-khudri muddaini min kamfin me kake gani idan da zan ba da mudu biyu kawai na alkama tunda alkama tana da daraja idan idan tana da daraja faƙala sai ce la karka ba da mudu biyu in ji abu sa'idun al-khudri tilka qimatu muawiya ai wannan mudu biyun kima ce da muawiya ne yayi ta la akbaluha ni ban karbi kimar ta ba wala Ahmadu biha kuma ba zan yi aiki da ita ba kaga Abu Sa'id al-Khudri kamar ya sha damara wannan abin da Muawiya yayi wato zai zai fada da shi ba zai taba rabuwa da ainihin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke nuna maka annanin riko da sahabbai suke wa sunnar Annabi sallallahu alaihi sallam. kowaye ya zamanto ya kakali sunna to ba za su kashi ba kaga dai muawiya yana shugaban musulmai gaba daya amma abu sa'id al a kan wannan ita shi ba zai bi shi ba kuma yana gaya mutane wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jama'a akai don haka ba daidai bane a bari a koma la'akari da kima wanda shi yasa ibn hajar yake cewa idan aka ce za a yi la'akari da kima to karshen ta zakatu fitri al'amarin sa zai lalace domin kusan kullum farashin kaya hawa yake yana sauka saboda haka idan mutum ya ga dama sai ya ce ai yanzu farashin kaya ya hau don haka shinkafa mudun na biyu kawai za a bada zakatun fitri idan ka tambaye sai baka hujja da labarin muawiya ibn hajar yake don haka la'akari da kima yana da hadarin gaske idan aka ce za a yi la'akari da kima to za a samu rikicewa na al'amarin hukuncin da zakatul fitr wanda in kai la'akari da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmai babu mushkila sa'i ma kowane abinci kawai wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa al-Imam an-Nawawi yace tamassaka bi qawli Muawiya man qala bil mudayn himba babu shakka an samu malamai da suke riko da fahimtar muawiya ah, hatta ibn taymiya yana da wannan fahimta su muhammad nasiruddin albani suna da wannan fahimta malamai da dama a tarihi al-imam an-nawawi yana magana ga waɗanda suka fara riko da fahimtar muawiya akan cewa ana iya ba da mu rabin mu rabin sa'i sai al-imam an-nawawi yace wa fihi nabar wannan a matsayin hujja akwai abin dubawa li'annahu fi'lu sahabi waye yace za a iya ba da mudun nabi biyu a madadin sa'i a maimakon sa'i shin akwai hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace babu hujja annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ɗaya da ya nuna cewar ya ya ga mutane su bada mudun nabi biyu a maimakon sa'i babu wannan hadisi waye wanda ya kawo haka fahimta ce ta wani sahabi to a ka'ida ta ilimin hadisi yace kad khalafahu fihi abu sa'id wa gairu min sahabi da a ce sahabi ya ba da fahimta idan aka samu sahabi ya ba da wata fahimtarsa ana aiki da wannan fahimta idan wani sahabin bai saba mar ba idan aka samu wani sahabi ya ba da fahimta da ta saba wannan to fahimtar wannan sahabi ba ta zama hujja a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li'annahu fi'l sahabiyyin qad khalafahu fihi abu sa'id wa ghayruhu min as-sahaba abu sa'id al-khudri ya saba ma muawiya ta wannan fahimta min man huwa afwal suhba minhu wanda kuma abu sa'id al ya fi muawiya dadewa kasancewansa sahabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa a'lamu bi halin nabi abu sa'id al-khudri ya fi muawiya sanin halin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qad farraha muawiya bi annahu ra'ayun ra'ahu kuma lokacin da muawiya ya faɗi wannan fahimta ya gaya wa mutane ya ce wannan fahimta ta ce da nake gani la annahu sami'ahu min annabi bai ce ya ji wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba don haka sa a bisa ka'ida idan dai aka samu sahabi yana da wata fahimta wani sahabi ya saba mara to wannan fahimtar ba ta zama hujja a addinin Allah shi yasa al-Imam an-Nawawi yace ah, lakinnahu ma'a wujudin nasi fasidul i'tibar idan aka samu nasi sai aka samu fahimtar wani ko da sahabi ne wannan fahimtar ba ta da amfani idan aka samu nasin magana ta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ku yi kaza sai wani sahabi ya ce ina ganin da za a yi kaza sabanin abin da shi manzon Allah ya shar'anta da wannan magana ta sahabi ba za a ɗauka saboda idan aka ɗauki maganar sahabi kamar an saba ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam wannan ya sa abu sa'id al-khudri ya tirje akan cewa shi ba zai bar riko da abin da manzon Allah ya bar su akan shi ba in ka duba fatul bari mujallal na uku shafi na 374 zaka ga bayanai da dalilai na malamai akan abin da suka faɗa illa dai abin da ya sa shi kansa ibn hajar ya kawo wannan fadara abin da ya sa ya kawo wannan fadara a cikin bulugun mara shi ya sa muka kawo labari dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan fadara don ya tabbatar maka ka yi aiki da abin da manzon Allah ya faɗa shi ne ya fi dacewa da ƙa'ida ta ilimin hadisi idan aka ce ga abin da annabi ya shar'anta to ba daidai ba ne a koma la'akari da fahimtar wani malami ko da sahabi ne Allah ya kara masa yarda yamma kudama a littafin al-mughni eh, mujallad na hudu 295 yana cewa don haka yasa malamai suke kafa hujja da wannan bayani na Abu Sa'id al-Khudri akan cewa ba a karban kima ta wajen zakatul me nufi da kima shine mutum ya bada kuɗi a maimakon ya fitar da haji kamar yadda abu sa'id al-khudri ya kirga a cikin wannan hadisi kuma wannan ita ce mazhabar al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal kamar yadda ya zo cikin al-mughni mujallal na shafin 295 da da da biyar kuma al-majmu' a mujallal na biyar shafin uku da da bakwai wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna ba daidai ba ne ka fitar da kuɗi ka bayar a maimakon ka ba da haji kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi kamata ka baya kar ka saba ma tsarin da manzon Allah ya yi idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a bada haddi to haddin nan zaka bada ba za ka ce barin kimanta yawan hatsin sai in bada da kudin da ke madadinsa ba ba za ka yi haka ba wanda ke da wannan fahimta shine al-imam abu hanifa yana ganin babu laifi don an yi haka kuma malamai da yawa suna ganin hakan saba ma ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta ne kamar yadda bin basu yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a a mujallal na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da biyu yace zakatul fitr ibadatun bi ijma'il muslimin zakatul fitr ibada ce duk malaman musulmai sun yarda da haka zakatul fitr ibada ce wal ibadatu al aslu fiha at tawhid duk abin da aka ce ibada ne dan adam ba shi da korafi a kai sai abin da aka ce kai shi za ka ba ka da ra'ayi idan aka ce wannan abu ibada ne ba ka da ra'ayi misali sallar la'asar a hudu a zahar raka a hudu sai ka ce to yanzu ana zafi sai a ganin ka da yiwa lokacin da aka a zahar ba a zafi haka don haka a mai da raka'an a zahar su dawo raka'a ba ka da ra'ayi ibada dan adam ba shi da abin da zai yi illa ya bi Allah yabi bi manzonsa abin da aka shar'anta fala ya juzu li ahadin an ya ta'abbada bi ayyi ibadatin illa bima sabata musharrah hakim wa huwa nabi sallallahu alaihi wa sallam abin da manzon Allah ya shar'anta shine ibada shine addinin musulunci don haka ba za ka ɗauki kuɗi ka bayar a matsayin wai ka ba da zakatun fitiri ba amma al-imam Abu Hanifa yana ganin babu laifi don haka saboda fahimtar muawiya Allah ya kara masa yarda in ka duba al-mawsu' al-fiqhiyya uh, kuwaitiyya mujallad 23 shafin akwai ma malaman da ke ganin cire kuɗi ka bayar bid'a bare da zo cikin fatawar lajina mujallal tar shafin 379 saboda shar'an ta wani abu ne wanda ba shi da asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma idan ya kai ga mutane babu hatsin ko kuwa ana cin wani gari an mai da gari nikakken gari na wani hatsi a matsayin abinci ba laifi ba ne don mutum ya ba da shi a rashin ainihin hatsi din saboda wannan kalmar da ta zo a dunkule cikin hadisin abu sa'in kuduri auta a sa'an min ba'ami sa'i guda na kowane abinci saboda wannan kalman ya sa malamai suke cewa ashe duk wani abinci ana iya fitar zakatun fitar daga cikinsa amma sharadi ne a fara da hatsi idan babu hatsin to ba za a ce zakatun fitar ta faɗi ta faɗi ba ana iya bada garin hatsi kai ko da garin kwaki ya zo cikin ilamin muwaffi na ibn qayyim al-jawziya wajen na uku shafi na goma sha ibn qayyim al ya ce, fa ta kana ahlu baladin au mahalla idan aka samu mutanen gari adatuhum ittikazul atima yau eid suna da wani abinci da suka rike shi suke ci a garin jaza lahum daidai ne su fita zakatu fitar daga wannan abincin ko da gari ne kuma wannan ita ce fahimtar ibnu taymiya a cikin majmu'u fatawa mujallal 25 shafi na 69 kuma zahiri shine abin da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake karantar da mu duk wani abin da aka rike shi a matsayin abinci ba laifi bane don an fita zakatu cikin daga cikin sa yana cikin fasawar da babu mujalla na goma sha hudu shafin dare. ko menene aka rike a matsayin abinci haka da littafin al-mughni na ibn qudama a mujallar na shafi na 357 uku da hamsin da bakwai qudama yace wa ya juzu ikraju daqi halal ne mutum ya fitar da gari a matsayin zakatul fitr nassa alaihi ahmad wannan abinda aka tabbatar al-imam ahmad bin ya faɗa ne yalla abinda malamai ke cewa kamar yadda yake cikin asharh al-mumti na ibn al-usaymin a mujallal shafi na babu shakka dan ka ba da gari matukar garin an rike shi a matsayin abinci ba laifi bane walakin ala an yakuna al-mu'tabar fi tadqiq abinda za a yi la'akari da shi idan zaka ba da gari a matsayin zakatul fitri to ba za ka yi amfani da mudun nabi ba sai dai ka yi amfani da sikeli kuma sikelin nan za ka ba da kilogram uku shine a madadin wato sa'i sa'i biyu wanda yana yana cewa idan ka ce za ka ba da za ka auna ne li'anna al-habba idza tuhina intashara ajfa'u saboda hatsi idan an nika shi wato yana da yawa akan ainihin lokacin da yake tsabar don haka ba za ka auna da mudu a matsayin ka ba da zakatun fikir ba sai dai ka yi amfani da sikeli wanda shi na habban sai ya ce to ko da a ce mutane abincinsu babu hatsi babu garin ya ba da misali da mutanen suke zama a ainihin wato makwarar arewacin duniya wanda shi ne ake kira wato saman duniya shi ne alkutubu shibali kamar natsa waɗanda ke can arewacin duniya fa ina kutahu wa ta'amahum fil ghalib huwa al abinda suke ci galibi nama ne ba ba sa dogara da ainihin hatsi ko gari sun fi dogara da nama fafafi ibn al-usaymin yace to ya inganta annahu yujibu wa ikraju waɗannan mutane kuma za su fita nama a matsayin zakatul fitr me ya hujja hadisan abu sa'id al-khudri sa'an min ta'am kaga nama abinci ne gari abinci ne hatsi abinci ne don haka karkashin wannan galibin malamai ke cewa ba laifi bane dan an da shi amma a fara bin Abin da ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine hatsi abinda hatsi kafin nan da gari din ata ibn qayyim yana cewa dalilin da yasa ba za a bada dafaffen abinci ba saboda ba a iya ajiyarsa ka ba matalaka dafaffen abinci ba zai iya ajiyewa ba yana cewa musamman a ranar sallah abinci ya yi yawa ka kawo naka karshen ta ya lalace amma idan hatsi aka bashi ba kaga zai aji bayan wata guda ya amfani da shi to wannan magana ta abu sa'in al-khudri ta samar da wato sharuda guda uku game da zakatun fitri yace an kulli sagirin wa kabirin za a ba da zakatun fitri a madadin kowane karamin mutum da babban mutum wato yaro da babba za a ba da zakatul fitri game da kowane yaro da babba wannan ya zo cikin riwaya ta al-Imam Bukhari da Muslim wanda bai zo cikin bulugul maram ba ala annahu tajibu alayhi wajibi ne akan kowane musulmi akwai hadisin Abdullahi bin Umar da muka karanta a wancan mako yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin أو ساء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين شرعي نفرقون كده النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلن كان زكاة الفطر سائي بدان دبين وسائي بدان الشعير za a ba da madadin bawa da mai yanci namiji da mace yaro da babba sharadi in yana cikin musulmai don haka hajjiri ba a fidda zakatun fitri a madadinsa ibn qudama cikin al-mukhrim jalla na shafin 283 yace wa jumlatuhu anna zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin zakatul fitri yana wajaba akan kowane musulmi zakatul fitri tana wajaba akan kowane musulmi ma'a sagir wal kabir wa dhurriya wa thalathiyya yaro da babba maza da mata wannan shine fahimtar ahlul ilmi ammatan wa tajibu ala al-yatim hatta maraya sai an ba da zakatul fitr madadinsa yukhriju anhu waliyuhu min mali wanda ke rikon maraya ya fitar da zakatun fitr ma wannan marayan daga dukiyarsa daga dukiyar shi maraya din ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا مالك والشافعي وأبو ثور لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير yace amma akwai fahimtar da aka samu daga al'imamu malik al'imamu shafi da wasu malamai a kan cewa da bawa da yaro ba a fitar musu da zakatul Ba wanda hadisin fa'alaba bin su'airin al-uzri yana tabbatar da cewa babu wanda ba a fitar masa zakatul fitri yara da manya maza da mata masu yanci da bayi yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama khatiban wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana mana huduba fa amara bi sadaqati fitri al sabiri wal kabir yayi umarni a bada zakatul fitri a madadin kowane yaro karami da babba wal hurri wal abdi mai yanci da bawa sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir an kulli wahid za a bada zakatul fitri madadin kowane mutum aw sa'in min qamhi wata riwaya da yace an kulli wahidin aw an kulli ra'atin kowa sai an ba da zakatun fitr a madadinsa hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 1620 saboda haka kowa za a fitar masa da zakatun fitr matukar musulmi ne kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa akwai hadisin da yanzu cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba al-Bakr ibn Abdullah al-Muzani wa Qatada cewa Sayyidina Usman bin Affan kana yu'ti sadaqatal fitri an as-saghir wal yana ba da zakatul fitri madadin yaro da babba hatta mace mai juna biyu sai an fitar ma ainihin dan da yake cikin ta zakatul fitri zamanin sayyidina usman kaga sayyidina usman kuma yana cikin kula ar-rashid wannan ya zo cikin al-musannaf da ibn abi shayba da kuma al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq hadisi na 788 hadisin abu kilaba da abdullahi eh, al-muzani bakar bin abdullahi al-muzani da kuma wato da kuma katada al-imam katada waɗannan tabi'ai suna ba da labari akan cewa zamanin sayyidina Usman <clears throat> jinjirin da ba a haife shi ba idan mace tana da juna biyu ana fitar masa da zakatun fitr كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه su sahabbai suna sha'awar mutum ya bada zakatul fitar ma kowa da ke gidansa duk wanda ke karkashin sa hatta mace mai ciki a bada zakatul fitar a madadin kan da yake cikin da ba tare da sanin cewa ta baye da za ta haifa ko kuma da guda ɗaya za a bada zakatar fitar a madadin wannan cikin ibnu hazmi cikin almuhalla, a mujallar na shafi 253 yace wa abu kilaba ya sahaba wa sahiba wa rawa an abu kilaba da ya bada labarin nan yake cewa su sahabbai suna sha'awar mutum ya fitar da zakatun fitr hatta ɗan da ke ciki ba a haife shi ba matukar mace na da juna biyu za a fitar ma wannan cikin nata zakatun fitr abu kilaba da ya bada labarin nan ya yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahum wa rawa anhum ya zauna da su ya ruwaito hadisin su yace ya zauna da sahabbai ya fahimci suna sha'awar a fitar ma kowa zakatun fitri hatta yaron da ke ciki wanda ba haife shi ba قال سيدي عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمد أيبكى عنه Suleiman bin Yasa shi ma an masa tambaya wato mace mai juna biyu shin za a yi macikinta za a fitar da zakatun zikiri a madadin wannan can da yake cikinta kada <clears throat> sai ke na da ibn hazm ya ce to an samu sirna usman yayi haka wala yu'rafu li usman fi hadha mukhalifun min as-sahaba ba a taba samun labarin wani sahabi daya wanda ya yi martani ga na Usman ba yanzu kaga an samu Abu Sa'id al ya yi martani ga Muawiya lokaci yana shugabanci game da mayar da zakatul fitiri, rabin sa'i bisa la'akari da kimar abinci amma na Usman lokacin da ya ya ya shar'anta bi ma'ana yace a rika fitar da zakatul fitiri ma jarirai da suke ciki waɗanda ba haife su ba yana fitarwa lokacin da ya aikata haka ba a samu wani sahabi wanda ya kawo cikas gare shi ba la yu'rafu li usman fi hadha mukhalifun min as-sahaba wa hum yu'azzimuna mithli hadha idha wafaqa sahabbai suna girmama al'amari da ya shafi ibada shi yasa Abu Sa'id al-Khudri nan take ya nuna ba zai bi ainihin fahimtar Muawiya ba to inda a ce fahimtar sai na usman ma ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shakka za a samu wani sahabi wanda zai kawo fahimtar sa yi magana akan cewa abin da sai na usman yayi ba daidai bane wa huwa al-awd saboda haka malamai suna cewa mafi dacewa idan za ka fita zakatul fitri ka yi la'akari in matarka na da juna biyu shi ma a yi lissafi wannan yana cikin fasawar lajna mujallar na kare shafin 366 haka nan fatawa ta bin ba mujallar na goma sha hudu shafin 201 abu na biyu da ya zo cikin hadisin abu sa idin khudri in ka tattaro Da sa zakatul fitri an shar'anta ta ne da mai hali ibn kudama a cikin al har yanzu mujallar na ce 68 ta na inda hu fadlu fatlun an kuti yau ne wa da idan ya zama mutum yana da rakowa na abin da zai ci na wannan ranar kana da abin da za ka ci na rana guda daya har ma ya ragu to zakatul fitri tana kanka wa jumlatu zalika anna sadaqatul fitri wajibatun ala man qadara alayha duk wanda ke iya fita zakatul fitri ko zakatul fitri tana wajaba akan wala yu'tabar fi wujubi ibtihan sabu wannan shi ya bambanta ta da zakkan dukiya zakkar dukiya akwai misali amma zakatul fitri ba ta da misali وبهذا قال أبو هريرة وأن يكتب عند أبو Abu أبو العالية الإمام shabi عطاء min يسار محمد بن سيرين الإمام الزهري الإمام مالك الإمام ابن المبارك الإمام الشافعي أكثر من لم السنه سنة شيوا زكاة الفطر باتا للنساب ما تكرتنا لأبن ذاك سنرانا لايا فأبن دي حولا كي زكاة الفطر ذاك الهدى سبب الحديث فعل باب سعير الأزري عند بيان النبي صلى الله عليه وسلم يا يفدوبا yana cewa abdu sadaqatal fitri ku bayar da zakatul fitri sa'an min qamhi sa'i guda na dabiru. an kulli insani kowane mutum a fitar masa ji annabi sallallahu alaihi wasallam sagirin aw kabir karami ne ko babba hurrin aw mamlukin mai yanci ne ko kuwa bawa ganiyin aw fasirin mawadaci ne ko kuwa talaka zakarin aw unsa namiji ne ko mace annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ganiyukum fa yuzakkihi Allah idan mawadaci ne ya fidda zakatun fitri Allah zai tsarkake shi a dalilin wannan zakat da ya bada wa amma faqirukum idan talaka ne ya fidda zakatun fitri fa yaruddu Allah alaihi akthara mimma a'ta Allah zai mayar masa fiye da abin da ya bayar idan ka ba da zakatun fitri alhali kana cikin talauci kamar kana jawo makanka arziki ne daga wajen Allah saboda wannan zakatun fitrin da ka bayar zai haifar maka alkhairi da kuma dukiya mai yawa kamar jari wannan yana cikin silsilsu sahiha a takarijin hadisi na 1177 hadisin ya taho da riwayoyi da dama duk da cewa akwai masu rauni daga cikin isnadin hadisin da aka samu amma malamai na cewa wannan hadisin yana da kyau bisa la'akari da wannan malamai suke cewa zakatun fitr tana kan kowa ba sai mai hali ba hatta talaka shi ma zai ba da zakatul fitr ibn al-Uthaymeen cikin ashaful mumkin a mujallal na da 589 ya ce wala yamna'u haddainu illa bi talabi karka ce wai bashi yana kanka don haka ba za ka ba da zakatun fitr ba ko da ana bin ka bashi zakatul fitr tana nan wajiba a kanka sai dai idan mai neman zakan eh, bashin ya zo idan mai neman bashin ya taho gare ka yake ba ni bashin da nake bin ka sai ka dauki bashin ka biya shi ya zama to baka da ragowan abin da zaka iya ba da zakatul fitr saboda biyan bashi la yamna'u wujub zakat la yamna'u wujub zakatul fitr ad-dayn illa bi talabi dan ana bin ka bashi kurun ba zai hana ka ba da zakatun sukuri ba sai dai idan an biyo ka ba shi khilafa da zakatun ba kaga nan ma zakatun sukuri ta bambanta zakatun dukiya don ita zakata dukiya ba a bayar da ita idan ana bin ka ba shi idan ana bin ka ba shi to ko da ka kai misali babu zakka akan ka sai ka ware bashin da ake binka abinda ya ragu idan ya kai misali to zakata waje ba kanka amma zakatul fitiri ko da ana bin ka bashi sai ka bada ita فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من الفقر وعلى هذا فيكون ما wa المؤلفون من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال yana cewa akwai bambanci tsakanin zakatun fitir da zakkan dukiya don ita zakkan dukiya idan za a fitar zakkan ta waje bane akan dukiyan ba akan ka bane amma zakatul fitri fa ta ta'allaqu bi zimma zakatul fitri ba ta ta'allaka da dukiyarka ba ta ta'allaka ne da kai kanka in dai musulmi ne to ta waje ba kanka amma zakan dukiya ba ba ta hau kanka kawai ba ta hau kan dukiyar saboda haka idan dukiyarka ba ta kai misali ba babu zaka a kanka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله akwai hadisin da ya taho cikin sunan gara kuttuni da kuma a sunan kubra na al'imamu bai haƙi riwayar sa'iduna ali bin abi talib da kuma riwaya ta abdullah bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi sadaqatil fitri an sagir wal kabir manzo Allah yayi umarni a fitar ma yaro a fitar ma babba wal hurri wal abdi a fitar musu da zakatul fitri da mai yanci da bawa mimman samunun daga dai waɗanda suke ciyarwa wannan shine abu na uku wato ta la'akari da hadisan da aka samu daga abu sa'idun kudiri da suke magana a kan tsari fitar da zakatun fitri hadisai da aka samu daga abu sa'idun kudiri da kuma sahabbai wannan riwaya ce ta abdullah bin umar da kuma sa'iduna na bin na talib Allah ya kara musu yarda wato zaka fitar da zakatul fitri a madadin duk wanda ke karkashin ka wanda kake ciyar da shi mimman tamunu mimman tamunu Waɗanda kuke ciyarwa hadisin riwaya tana da kyau kamar yadda zo cikin nasbur aya na al-imam zailai mujallal na bishar ne dari da goma sha uku da kuma irwa'u dalil hadisin dari takwas da talatin da biyar duk wanda yake karkashin ka zaka fitar masa da zakatul fitri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kowane zakatul fitri talzamu al-insan an-nafsi wannan ya zo cikin fatawa latina mujallal na 9 shafin 367 yana lizimtar ka kai kanka wa an kulli man tajibu alaihi nafaqatu haka kuma wanda ke zama wajibi ka ciyar da shi shi ma za ka fitar masa da zakatul fitr wa minhum zawja daga cikin su akwai matarka li wujubi nafaqatiha alaihi saboda tilan da ka ciyar da matarka don haka idan za a fitar da zakatul fitr dole ne ka fitar wa matarka wanda duk yake karkashin ka zaka fitar masa zakatun fitr saboda wannan kalma da ta samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam mimman samunun daga cikin wadanda kuke ciyarwa matukar kuna ciyar da mutum to zaka fitar masa da zakatun fitr wannan yasa aka samu fahimta ta mazhaba ta al-imam Ahmad bin Hanbal akan cewa idan mutum ya zo ya ba kunce ka har dai aka kai yayi Ramadan yayin azumin Ramadan yana gidanka kana ciyar da shi to za ka fitar masa da zakatun fitr ko da magidanci ne saboda wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam mimman tamunun waɗanda kuke ciyarwa duk da cewa ibnu usaymin ya raunana wannan fahimta din cikin asharhul mumti da mujallal na uku shafin ɗari biyar da tamanin da bakwai zuwa da tara to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine za ka fitar ma duk wanda ya zama dole ka ciyar da shi don da shi wannan bako bai zama dole ka ciyar da shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zama dole ka ciyar da shi wanda ke za ka fitar masa da zakatul fitr yace wa in ajaza anil ba'd idan ya zama dukiyarka ba za ta kai ga fitar ma duka mutanen da suke karkashin ka ba wa qadara alal ba'd amma za ka iya fitar ma wasu to ga yanda ka fitar da farko bada abi nafsihi za ka fara fitar da sa'i guda a madadin kai kanka li'anna na fakata nafsihi mukaddama saboda ciyar da kanka shine gaba a sunnar manzon Allah ka ciyar da kanka shine wajibi na farko to idan ka cire ma kanka faka za fi faratuha famra'atu bi sai matar ka ciyar ka fitar da sa'i guda a madadinka sai ka fitar da sa'i guda a madadin matarka fi wujubi nafaqatiha mutlaqa ولآكديتها ولأنها معاوضة ذاك فارة فتر وما تنك kafin ينكا saboda wajibcin ciyar da matarka ya dara na iyayenka kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi magana a kai yace idan ka ciyar ka fitar wa kai kanka na biyu matarka na uku mahaifiyarka fa ummi litakdimi hajjin birri saboda gaba ta ta wuce gaban mahaifi ta wajen wajibcin kyautatawa gare ta akwai hadisin muawiya bin haida wanda yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam man abarru waye wanda zan fara gabatar da halin kirki gare shi ya rasulullah qala sai manzo Allah yace ummaka mahaifiyarka qultu man abarru ya saki tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam waye wanda ya kamata gabatar da hali na kirki gare shi in fara gabatar da halin kirki gare shi sai manzon Allah ya ce ummaka qultu na sake wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bani wannan amsa ummaka qultu man abar karo na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka mahaifinka kaga ya gabatar da mahaifiya sau uku akan mahaifi hadisin yana irwaul galil hadisi na 2232 yace fa waladihi sai ka fara fitar matanka sai matarka sai mahaifiyarka sai babanka sannan ka dawo ‘ya'yanka liwujubi na fakati fil jumla daga ‘ya'yanka fa fa'aftarabti mirasi ana la'akari da waye kuma ya fi kusantarka ta wajen gado li'annahu auda min gari wannan tsarin haka za ka bi idan haɗin da kake da shi ya tsari kafin a kai ƙarshe shi kenan saurin dama bai waje ba a kansu ba inda karfin ka ya tsaya shi ne idan ma sa'i guda ka mallaka in ka fitar makanka shi kenan idan kuma sa'i biyu ne ka fitar makanka ka fitar wa matarka shi kenan idan sa'in ya kai guda uku da matarka da kai da mahaifiyarka haka za ka ji wannan tsari wanda kuma galibin malaman sunna haka na suke cewa ya ce wa yi sahabu an yi horija anil yamin kamar yadda ya tabbata sadna usman bin affan radiyallahu anhu ya yi ya kamata yana cewa mustahabi ne ba za a ce wajibi ba ne shi jinjirin da yake ciki ba a cewa wajibi ne a fi damar zakatun fitri wala ta jibo alaihi ne an halau ta'allaka bihi zuhuri zuhurihi da dai a ce wajibi ne a fitar ma jinjirin da yake ciki zakatun fitri kafin a haife shi sai ya ce to da dabbobi ma idan za a da zakkansu sai an yi lissafi da masu ciki amma babu wani malami da ya shar'anta wannan babu wani malami da cewa idan za a fidda zakkan dabbobi ana la'akari da dabba da take da ciki a kirga ta a matsayin su biyu li'anha yace to ba ba haka saboda haka ba a cewa dole ne amma tunda na Usman a zamaninsa ya aikata haka sai a ce mustahabi idan mutum bai cire ma wato jinjirin da yake ciki kafin a haife shi ba ba a cewa ya yi amma dai waɗanda suke da rai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mimman tamunun wadanda kuke ciyarwa su kan dole ne a fitar da zakatul fitr matukar akwai halin za a yi wanda bai kai za a fitar masa ba wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda Allah ya shar'anta ka fitar da zakatul fitr kai gurgudan karfinka tunda iya abinda karfinka yake fitarwa shikenan sauran Allah tabaraka wa ta'ala ya sani amma ka yi iya kokarin ka tafi da zakatul fitr saboda wajibi ne wajibi ne tun malaman sunna sun tabbatar da wannan yadda yazo cikin kitabul ijma na ibn al-munzir shafi na 55 yace wa ajma'u ala anna sadaqatul fitr tajibu ala al-mar'i idza amkanahu ada'uha an nafsi wajibi ne duk malaman sunna sun tabbatar dole ne mutum ya fitar zakatul fitr maransa matansa wa auladihi al-atfal alladhina la amwala lahum yaranka waɗanda ba su da dukiya su ma ka fitar musu da zakatul fitr illa dai akwai abu guda da malamai ke cewa idan mutum yana da mata ta yi yaji ita wannan ba a jidda masa zakatul fitr matarka da sai ta waye ta bar gida la tajibu li zawjatin nashi'a nashiza li'annahu la tajibu alayhi nafaqatuha dan duk malaman fiqh sun ce idan mace ta yi yaji ciyar da ita ya fadi idan ko ciyar da ita ya faɗi kaga zakatul fitr ma ya faɗi don haka ba a fitar da zakatul fitr gare ka kuma waɗanda aka ce zaka fitar ma zakatul fitri idan wani daga cikin su ya ga dama ya fitar ma kansa shikenan wato mutum yana iya fitar ma kansa kamar misali yaro yana iya fitar da zakatul fitrin kansa duk da cewa yana karkashin mahaifinsa matarka ma tana iya fitar zakatul fitr ta ce zan cire maka ida duk da cewa tana karkashin ka saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ne akan kowa amma kai da ya zama kai ke ciyar da mutane sai nauyin ya dawo kanka idan ko aka samu waɗanda kake ciyar da su mutum zai fi da kansa to babu shakka ba laifi bane wannan yana cikin eh, kitabul mu'minina ibnu qudama mujallad na rubutu shafi na 301 da fatawa bin baz mujalla na goma sha hudu shafin jarida da cikin da tara mu karanta hadisi na karshe wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma an karbo hadisin daga abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala فرب رسول sallallahu alaihi wa sallam, وسلم زكاة الفطر manzon Allah ya farlanta zakatul fitri kaga shi ma ya tabbatar da zakatul fitri farilla ce kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi bin umar shi ma ya tabbatar zakatul fitri farilla wannan kalma sahabbai suna tabbatar da ita idan za su yi maganar zakatul fitri wannan yasa duk malaman sunna suka ce zakatul fitri farilla ce wajibi ba daidai bane musulmi ya ki fitarwa tuhuratan lisa'imi a matsayin tsarkaka ga mai azumi minan lagwi wato game da suƙud shi ake kira alladu suƙud shine mutum ya fi magana da yi ba saboda ya saba maganganun banza da azumi ya taho ya kamata ya tsare bakinsa sai aka samu ya ya bakin harshensa ya tuntube sai ya faɗi magana da bata dace ba wannan shine alladu ya sassar magana maganar banza ita ce alladu to ita zakatu fitri tana zama karkaka gare ka game da wato gudda baka da aka samu wurinka a cikin azumi ka faɗi magana da bata dace mai azumin ya faɗa ba to Zakatu fitr zai kankare wannan laifi amma akwai bambanci tsakanin maganar da mutum da gangan ya faɗa na fasikanci wannan Zakatu fitr ba ta kankare shi shine bambancin allagu allagu magana ce da mutum yayi ta ba da nufi ba warrafaf da kuma wato eh, kalma ta batsa wato tu'matal lil masakin yana zama abinci kuma ga talakawa fa man addaha qabla salati fa zakatun maqbula wanda ya bayar da zakatul fitr kafin ayi sallah salatul eid tana zama zakka karfafiya wajen Allah tabaraka wata'ala wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bada zakatul fitr a bayan an yi sallah to sadaka ce cikin sadakoki wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo magana akan zakatul fitri a ƙarshen zakka a farkon sadaka kuma ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas a ƙarshen zakatul fitri a farkon bayanin sadaka akwai hikima wajen ƙarin littafin gulubul mara Allah madaukaki ya masa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba da zakatul fitri kafin sallah to zakati Allah ya karba maqbula wato karfafiya ana fatan wannan zakan Allah zai karba wa man addaha ba'da salati wanda ya bada zakatu fitri bayan an dawo daga sallar idi fa hiya sadaqatu min sadaqati wannan sadaka ce cikin sadakoki rawahu abu daud hadithun al-imam abu daud ya ruwaito shi a kitabu zakat babu zakatu fitri wa ibn majah haka nan ibn majah ya ruwaito hadithun yana kitabu zakat babu sadaqatu fitri wa sahahahu al-hakim al ya inganta shi a cikin al-mustadrak yana bayanin zakatul fitri tuhuratul lisiyani hadisi na 1528 hadisin yana da kyau yana sahihu sunan abi dawud na 1609 da sahihu sunan ibn maja hadisi na 492 da kuma irwa'ul galil hadisi na 840 wannan hadisin yana dauke da abubuwa kamar guda uku na ɗaya sharaɗi da ke inganta ishtiraku man tafizu lahu zakatun fitri wanda ya kamata wato wanda ya kamata ya zamanto an bashi zakatul fitri zaka ce in ka cire zakatun fitri wa zaka ba sai ibn hajar ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas a karshen baji duk magana da yayi a farko magana ce akan yanda ake cirewa wa zai cire to kafin a gama babin ya kamata a yi magana in ka cire wa za ka ba sai kawo hadisin abdullahi bin abbas kaga ya karanta da mu wanda ake ba ma zakatun fitiri. wanda shine dalilin kawo hadisin na farko sannan abu na biyu alhikma hikma fi mashru'iyyatiha me yasa Allah ya shar'anta zakatul fitiri. al-imam shaukani ya kawo hadisin nan cikin nailul aswar a mujallal hudu shafin 255 hadisin abdullahi bin abbas ya fassara shi ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi <clears throat> ai wato tsohuratan lissa'ini zakatul fitri tana zama karkata ga mai azumi ya'ani taqhiran li nafsi man sama ramadan yana zama karkata ga rayuwar mutumin da yayi azumin ramadan Allah yana karkake ransa minan lagwi daga yasassar magana wa huwa ma la yanqidu alayhi alqalbu min alqawl maganar da zuciya bata kudurta ba sai harshe ya faɗa saboda an saba maganar banza sai ya zama mai azumi ya faɗi magana irin wannan magana da ya saba maimakon ya bari ya bari yinta a cikin watan ramadan saboda daraja wannan wata sai aka samu yana da azumi amma ya faɗi magana mara kyau kowace irin magana warrafa Eh, zakatun fitr tana zama karkata game da arrafafu ibn al-asir yace arrafaf anan shine al fakhshu al-fasha min al-kalam al-fasha ita ce ake nufi da arrafaf al-fasha ita ce maganar banza da gangan mutum yayi ta amma magana eh, magana ta al-fasha kalman arrafafu takan dauko ma'ana na jina wannan dalilin yasa ibn al-asir yace a nan ba wai annabi yana nufin zakatul fitri tana tsarkake mutum da zina da ya aikata bala tana tsarkake mutum daga alfasha magana ta batsa da yayi a cikin wata ramadan tana tsarkake shi daga magana ta batsa saboda in mutum yayi zina a cikin ramadan azumin sai yana baci azumin da ya riga ya baci zakatul fitri ba ta gyara shi amma idan mutum ya faɗi magana ta batsa azumin sa ba a cewa ya baci illa dai ba shi da lada kamar yadda zo cikin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan magana ta alfasha din ibn al-asiri yace abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana ishara da shi zakatul fitr tana zama tsarkaka gare shi wanda Allah zai zai karbi ibadarsa ya gafarta mar wancan kuskure da ya faru wa wata hikima kuma ta zakatul fitr tana wato tana zama abinci ne ya'ani at-ta'amul ladhi yu'kal abinci ne wanda mutum zai bayar kaga an samu riba in ka ba da zakatun fitr da ciyar da talaka sai al-imam shaukani yace wa fihi dalilin ala anna al-fitra tusrafu mataki wannan hadisin shi ya tabbatar mana da cewar wa ake ba ma zakatul fitr sune al-masakin talakawa duna gairihim min masarif zakati ba a la'akari da waɗanda ake ba ma zakan dukiya talakawa kaɗai su ne ake ba ma zakatul ya ce wa zahiru anna man akhraja al-fitra ba'da salati al sannan hadisin nan ya karanta da mu idan ka ba da zakatun fitr a bayan an sako idi kana kaman lam yukhrijha da kai da wanda bai fidda zakatun fitiri ba matsayin ku guda in ta wajen zakari bi ita bi ita bari ishtiraki ma fi da hadhihi sadaqatul ba. jumhurin malamai suna cewa da yawa malamai suna cewa fitarwa kafin a je sallah din ba wajibi bane shine al-Imam Shawkani yace to wannan hadisin ya nuna cewa kuskure ne tunda annabi ya ce wanda duk ya ba da zakatul fitr bayan sallah to sadaka ce ba zakka bace kaga ya nuna cewa a bayar kafin a tafi sallah dole ne tilas ne a bayar kafin al'adar sallah saboda haka yana zama haramun mutum ya jinkirta fitarwa haramun ne mutum ya jinkirta fitarwa don haka hadisin nan ya tabbatar mana waye ake ba ma zakatul fitri almasaki su ne talakawa illa dai akwai sharadi guda uku game da talakawa din yadda ya zo cikin mawahibul jalil littafin al'allama muhammad al-harfaf mujallal nabi shafi 376 yana cewa yushtaratu fi man tudfa'u lahu zakatu fitri salasatu shurut akwai sharuɗa guda uku da ake la'akari da su kafin a bawa mutum zakatun fitri na farko alhurriya kada wanda zaka ba mu zakatun fitri ya zama bawa wasani na biyu al-islam ya zama musulmi kar ya zama kafir wasalis na uku al-faqru ya zama talaka ya zama mai yanci musulmi talaka to shine ake ba mu zakatul fitr wala khilafa fi zalik babu wani sabani akan waɗannan sharuɗa din ba a ba ma bawa ba a ba ma kafiri ba a ba ma mawadaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abdullah bin Abbas yake ba mu labari <clears throat> annabi ya shar'anta zakatul fitri ko umma lil masakin ya zama abinci na talakawa abinci na talakawa al-imamu shafi'i cikin littafin sa kitabul ummi a mujallar bin shafi na 76 ce, shi talakan idan aka bashi la ba a sa an addin zakatul fitr wa ya ha? ya'khudha idza kana mutada kana talaka an baka zakatul fitr ka bada zakatul fitr wannan ba laifi ba ne. haka Allah ya shar'anta wa gairi halin sadaqatil maqrubat wa kullum muslimin fi zakati sawa in dai mutum musulmi ne idan dai mutum musulmi ne aka bashi zakatul fitr kuma yana talaka yana da damar shi ma ya fitar da zakatu fitr daga wannan zakan da aka bashi ko kuma ka riga ka fi da zakatu fitr sai aka kawo maka zakatul Za zaka karba tun da talaka ne kai kaga akwai hikima kenan tattare da ta zakatu fitr da aka yi wannan yasa wato Abdullah bin Abbas yake gaya mana hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'ata yanda ya zo cikin hujjatul da na a sheikh waliyullahi tahlawi yana cewa wa inna ma wukitat bi idil fitri li ma'ani me yasa aka ce sai a ranar sallah ake ba da zakatul fitri ko kuwa kafin ranar sallah me yasa aka ta daidaita shi da ainihin buki na idi saboda annaha tukammil kaunahu min sha'airillah saboda a daraja wata rana ta buki wanda Allah baraka wa ta'ala da kansa ya shar'anta Allah da kansa ya shar'anta a yi murna a ranar idi to idan kuwa mutum ya tashi a ranar idi ba shi da abinci kaga babu murna gare shi saboda haka yasa aka shar'anta wato akwai hikima sannan kai da zaka bada fiha tuhura li sa'imi kai da ka bada zakatul fitr din ka samu tsarkaka a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala wa takmilan li qawmihim bi manzilati sunan ar-rawatib fi salati wato kamar kai sallan farilla ne sai ka bi shi da nafila idan ka ba da zakatun fitri kamar kayi azumin ramadan bayan kayi azumin ramadan sai ka bi da zakatun fitri kamar kayi sallan farilla sai ka kara da nafila saboda haka zakatun fitri tana zama wato kamar karin lada ne ga wanda ya riga ya azumi ga wanda ya riga ya azumi don haka karka dauka ai ana ba da zakatun fitiri ne kawai saboda a samu tsarkaka daga kurakure da ya faru cikin azumi ko da ba a samu kuskure gare ka ba yanda al-Imam Nawawi ya faɗa cikin Sharh Sahih Muslim uh, juz'i na uku shafi na 50 yace wa ta'allaqa man lam yujibha annaha tatuhirun wadanda suke ganin zakatun fitiri ba wajibi bane an samu suna ganin haka ba wajibi bane na'am sun yarda an shar'anta wai saboda ai an ce idan ka ba da zakatun fitri za ka samu tsarkaka ai akwai wanda da yi laifin ba a cikin wata ramadan shi na limamin nawawi ya ce ko da ba ka da laifi zakatun fitri ibada ce wacce take ƙara ɗaukaka gare ka ta ƙara kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كان وجب حتى وليا الله ودن ما بس با tana zama wajibi don haka ba wai wanda ya kuskure cikin ramadan shine kawai aka shar'anta ma wato ya fitar da zakatun fitr ba don haka yasa inda mutum zai musulunta qabla ghurubi shamsi bi lahza mutum ya musulunta a ranar karshe na watan ramadan kafin rana ta faɗi zakatun fitr ta waje ba a kansa wanda aka sanin malamai sun faɗi wannan da wanda ya yi azumi da wanda bai yi azumi ba zakatun fitiri ta waje ba a kansu mutumin da ya musulunta kafin rana ta faɗi fa inna ha tajibu alaihi adam adamil ismi idan mutum ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam yajibu ma qablahu al-islam yajibu ma kana qablahu idan mutum ya musulunta duk zunubin da yayi a da Allah ya gafarta mishi sai mutum ya musulunta kafin rana ta faɗi a yinin karshe na ramadan kaga Allah ya gafarta mai zunubai na baya to amma kuma zakatul fitr dole ta ya bayar don haka ya nuna cewa ko da ba ka da laifi sai ka ba da zakatul fitr wa kama annal fi safari kamar yanda in mutum ya kama tafiya an shar'anta masa yin kasuru lil mashaqqa falaw wajada man la mashaqqata alayhi falahu al qasr tafiyar da ta zama babu wahala a kai kamar yanzu ana tafiya cikin jiragen sama a motoci zamanin da ku ana tafiya ne a ƙasa ko akan ababen hawa kamar raƙuma kasancewar yanzu an samu sauki wajen tafiya baya saukar da wannan sauki na kaso to haka ko da mutum bai yi laifi ba a cikin watan ramadan wannan zakatul fitri tana nan wajiba akan sai ya fitar da ita kuma akwai fahimta da aka samu daga tabi'ai kamar misali al-imamu sha'abi al-hasan al-basri wanda ibnu abi shayba ya kawo cikin al-musannaf labarin su suna cewa sadaqatul fitri amman ta tajibu ala man sama wa man lam yasum da wanda yayi azumi da wanda bai yi azumi ba zakatul fitri tana wajaba a kansu idan aka samu wanda bai samu damar azumi ba saboda rashin lafiya kar a ɗauka dan bai yi azumi ba ba zai fitar zakatun fitir bala zai fitar da wannan zakatun dole sai ya fitar da ita da wanda ya azumi da wanda bai yi azumi wanda an shar'anta yana iya aje azumi shi kansa sai ya ba da zakatun fitir ibn al-usaymin cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar da goma sha takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas ya ce ta jibu ala kulli insanin minal na zakaran kana aw unsa sabiran kana am kabira sawa'un kana fa'iman am lam yasum kama law kana musafiran wa lam yasum fa inna sadaqatan fitri talzamu wajibi ne kowane mutum matsare na cikin musulmai ya fitar zakatul fitri ko a fitar masa namiji ko mace yaro ko babba da wanda ya azumi da wanda bai azumi ba misali matafiyi kaga an ce ya aje azumi dan mutum yana tafiya an ce ya aje azumi to da za ka yi tafiya ta aje azumi fa inna sadaqatal fitri talzamu duk da haka sai mutum ya fitar da zakatul fitri to abu na uku shine game da karshen lokacin wato fitar da zakatul fitri wanda shine inda malamai suka yi magana suna la'akari da hadisin abdullahi bin abbas wannan hadisin yana tabbatar da ƙarshen lokacin fitar da zakatul fitr faraba rasulullahi sadaqatul fitr sadaka zakatul fitr tuhratan lis-sa'im min al-ladwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min da za a tambaye ka yaushe dai karshen lokacin shi da zakatul fitri karshen lokaci shine idan an yi sallar idi lokaci ya wuce yaushe ne karshen lokacin shi da zakatul fitri sallar idi shine abin da hadisin Abdullahi bin Abbas yake karanta da ya zo cikin fatawa wallatina mujallada 7 shafin 373 إنما يبدأ من غروب شمس شمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال yaushe zakatul fitr take fara zama wajibi yaushe ne take fara wajabka idan rana ta fadi da zaran rana ta fadi a yinin karshe na ramadan kaga an shiga daren farko a watan shawwal domin idan rana ta fadi a ranar jajibe an fita daga ramadan an shiga daren farko na watan shawwal to lokacin nan zakatul fitri take zama dole akan mutum amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi izini a fitar zakatul fitri kafin lokacin amma lokacin da ke zama wajibi a kanka shine idan rana ta faɗi don haka ita ake cewa wanda ya musulunta kafin rana ta faɗi ranar jajibir zakatun zikiri tana waje ba a kansa wanda ya musulunta a bayan rana ta faɗi zakatul fitr ba ta ba a kansa saboda ramadan bai same shi ba domin hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yayi umarni a fitar da zakatul ta dalilin azumi na ramadan la'akari da wannan hadisi ya sa malamai ke cewa farkon lokacin wajibcin hidda zakatul fitri yana tabbata idan rana ta faji wato a ƙarshen wata ramadan wa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqat daga faduwar rana a yinin ƙarshen ramadan zuwa saukowa daga idi lokaci ya kai wa man akharaha an waqtiha wanda duk ya jinkirta har aka dawo daga idi faqad asima to da farko ya samu laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa alaihi an yatuba min ta'khir wajibi ne ya tuba ma Allah saboda jinkiri da yayi na na bin umarninsa wa an yukhrija halil fuqara sannan kuma dole sai ya bada wannan zakatin wannan ya zo cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi a mujallar na hudu shafi na 266 ibn hazm yace faman lam yu'addiha hatta kharaja waqtuha wanda bai bayar da zakatul fitr ba har lokacin ta ya fita shine har aka dawo daga sallar idi faqad wajaba fi zimmati dama can zakkan ta wajaba a kansa ta wajaba a kansa wa fi maliki liman hiya la tunda har lokacin fitar zakatul fitr ya same shi yana da hali amma ya ƙi fitarwa sai ya zama akwai hakkin talakawa a cikin dukiyarsa fahiya dainin lahum saboda haka talakawa suna bin shi bashi wa haqqun min huquqihi suna da wani haƙƙi daga cikin haƙƙokinsu wanda yake kansa wa kad wajaba ikhrajuha min mali wa haruma alaihi infaquha fi mali haramun ne gare shi ya rike wannan haƙƙi na talakawa wanda ke cikin dukiyarsa fa wajaba alaihi ada'uha abadan saboda haka wajibi ne sai ya fi da wannan zaka har abada wajibi ne sai ya fi da shi yace wa yasqutu bi zalika haqquhum idan ya fi da zakan to hakkin talakawan ya faɗi saura hakkin Allah hakkin Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta zakatul fitri ga wanda ke da hali shi kuma yana da hali ya fitarwa kaga kenan akwai sauran hakkin Allah a kansa wa yabqa haqqullah ta'ala bi tabyi'ihi alwaqta saboda ya tauye wannan lokaci la yaqdiru ala jabrihi babu abinda zai kawar da wannan laifin da yama Allah illa illa bil istighfar wan nadama sai in ya yi nemi gafaran Allah ya yi nadama ya yi nadama ya yi dana sani ya ji zafi a cikin zuciyarsa a kan cewa ya saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya yi nadama ya nemi gafaran Allah to hakkin Allah ma ya sauka kaga hakoki guda biyu kenan suke kan mai halin da ya kisar da zakatul fitr akwai hakkin talakawa wanda shi ba ba zai fadi ba sai ranar da ya ba su komai yawan shekaru da ake bin mutum zakatun fitr dole sai ya fitar hakkoki ne na talakawa sannan akwai hakkin Allah na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda dole sai ya yi istighfari da nadama wadanda sharuɗa ne na tuba ba ka cewa na tuba Allah ya yafe maka sai an samu nadama an samu istighfari eh, waɗannan hadisai da muka karanta a cikin zakatun bayanin zakatun fitri suna tabbatar mana lokacin fitar da zakatul fitr ya kasu kashi uku yana da martabobi guda in ka dubi hadisai daga farkon babin zuwa kashi hadisin abdullahi bin umar faraba nabi sallallahu alaihi wa sallam sadaqatan fitri aw qala ramadan abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta zakatul fitri ko yace zakat zakatu ramadan sannan a karshen hadisin wanda yana cikin sahihul bukhari abdullahi bin umar yake wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn sahabbai suna ba da zakatul fitri kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu wannan shine matakin farko na da zakatul fitr matakin farko hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar kuma akwai lafazin da ya zo cikin littafin muwatta na al-imam malik mun yi magana a kansa yana kitabu zakat babu waqti irsal zakat al-fitr hadisi na 55 an malikin an nafi mawla ibn umar أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده عبد الله بن عمر هنا تذكر زكاة الفطر يا أيكا مواند شغبايا يسا يلقى هداوة abdullahi bin umar zai kai man nasa zakka din qabla al-fitr bi yawmayn aw kafin ranar sallah da kwanaki biyu ko kwanaki uku wato abdullahi bin umar yana fitar zakatul fitri tun kwanaki uku suka rage masalla ko kuma kwanaki biyu wannan lafazi ya zo cikin muwaka saboda haka yasa malamai suke amfani da wannan akan cewa babu laifi don mutum ya fitar da zakatul fitri kwanaki uku suka rage masalla ko kwanaki biyu su rage masalla tunda akwai hadisi akan kowanne kamar misali a cikin fatawar latna mujallal na tara shafin ɗari uku da sittin da tara wa waqtuha lailatu idil fitri ila ma qabla salatil idi wa yajuzu taqdimuha bi yawmayn aw salasa lokacin da ke zama dole ka fi da zakatun fitar idan rana ta fadi a yinin ƙarshen ramadan sannan ƙarshen lokaci idan jama'a sun dawo daga iji lokaci ya kare daidai ne ka fidda zakatun fitiri kwanaki uku kafin ranar sallah ko kwanaki biyu waɗannan hadisai duk sun tabbata daga abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mataki da biyu na fidda zakatun fitiri shine idan rana ta faɗi a yinin ƙarshe na ramadan mataki na farko kwanaki biyu ko uku kafin ranar sallah mataki na biyu idan rana ta faɗi a yinin ƙarshen ramadan wanda shi ma bayani ya gabata a kansa yadda ya zo cikin kitabun eh, mabuni na ibn kudama mujallar na hudu shafin dari biyu da tis'in da takwas idan rana ta faɗi a yinin karshen ramadan mutum ya fi da zakatul fitri shine mataki na biyu mataki na uku wanda shine na ƙarshe yau fitri qabla kabla al-fajr wanda shine ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas ya zo kuma cikin hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar da haka haka nan kuma hadisin abdullahi bin abbas wanda muka karanta fa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat lokacin karshe na fidda zakatul fitri shine ranar sallah a bayan alfijir ya keto mutum ya da zakatun fitri kafin aje sallar idi wannan shine lokacin mataki na karshe matakin farko kwanaki biyu ko uku kafin ranar sallah na biyu idan rana ta faɗi a yinin karshe na ramadan na uku daga fitowar alfijir zuwa tafiya sallar idi wanda shine mataki na ƙarshe kuma idan mutum bai fitar ba to zakan nan bata faɗi a kansa ba tana nan dole sai ya biya amma ba zai samu ladan wanda ya bada zakka ba sannan kuma dole ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala akan saba umarninsa da yi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai waɗanda suka uku a cikin wannan karatu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك